danna subscribe domin samun shirye-shiryen kana ka danna kanar sanarwa ta yadda za mu zanka sanar da kai da zarar mun daura sabon shiri malam bari wallahi gaskiya an ci idi ba kuna na amma kuna na ba ku sa cikin ba kuna labarin wanda fara ka ji kai kuna labarin wanda suka kirga abin bugero wallahi bugero kirga akalla sun samu kudi ya yi sarkin gari ya ba su kudi sanata ya ba su kuɗi shi ne sawata shi ne ce mu mu yanke shawara mu rubu abin da duniya ba a taɓa yin tanko ba in ta mu ke ka ciwaye shi to ni ka san ne ma kake mamaki kai abu an ji an shi kaji labarin cikin BBC ba ka san inda aka yi shi ba ka zo kana ce mu wai kasar da garin ga an yara suka duniya mallam babu wanda bai gansu ba ya wuri aka yi ya wuri ya wuri aka yi shi wallahi musu buwa mu gaskiya gaskiya ya kamata mu ma mu kirkir abin da yake wanda yake duniya ma sai ta san da mu haka ko ba haka gaskiya haka ka san abin da yake ki ga ciwa shi wallahi ki ga ciwa ya shi malam ciwa ya shi wa ba shi ba Buhari ba har masa uru sarki maka sai to garin ga ciwa ya shi wa malam ciwa ya shi wallahi ba ni ba dun ban yi kai na haka da ba haka ga sa ya mutane su ke da diwan yashi ba ina ku ba ga zubi ne ba ciki kai na da ba shi haka bai bai ne da ku bai ba yanzu ka gari ga gari a ce mutane abin da yiwa sai ya zama muna da abin da zamu mu je mu dauka ka gane kowa shi tai gida ne shi ka bai b'a ai mu muna son mai tarihi mu hada kuɗi sai so mu je a kawo ya shi mu yi da jinin mu Eh, saboda in muka samu wani zai ce wa wanda shi ni ba da ni ba kun ga ni da man kai da man ciki kake dai dai dai yanzu kowa kowa eh. shi da gida shi da kusuri gwanayi to wallahi mai shi ga yarmu da wani ya za mu ce ka mun babban ihu ya ka mun gashi wanda kwano ne mun ce gashi wani akuwa mun gama wannan gaskiya wanda abu ne wani wani shi mai bai san mutum ci gaba ne hala wallahi kai gaskiya kamata mu je mu ƙara mu ni bai dama da masu gidan mu ai sai mu sauran gama in mun kirga da duwatsun ga ai cewa za a yi ya shi da ran za mu kirga ka san abin nan yanzu ka sai da za a yi ai ka fara

wai ina dai wurin wani ɗaya kenan ma ko kai Allah biyu kada ban ba kai cire su kamar Allah iya kuma na nan ɗari da uku ne kuna ne ma ka ina gana da bashi ɗari da uku sai duwa nawa kake ma ni tsakanin ma ko ni ma ne ga madara nake sun kira kawai nake to lemalan dari da takwas dari da sha shida dari da sha bakwai dari da sha takwas dari da sha tara dari da arba'in. Nawa kake ne wai? To wallahi ni ma dai ina ganin kamar dai ɗari da ka ina ganin a dai bar shi dai ɗarin nan dai. Saboda dai. Kai Sani. Eh. Wai jiya nawa ma nake? Wai jiya kamar ba ɗari da saba'in na kawace ba. Dari da saba'in. Eh. Ina ganin eh haka ne. Haka dari da saba'in ne. Dari da saba'in da takwas. Kai. malali wallahi ni fa ido na ina jin yana mini yana yana amma ban gari sosai wallahi Allah so kai bari bari je gida in sha magani sai ne wai wace ne wallahi mai gida sai na ga fatiwa ya shi bai kirguwa zuga shi kan kai ba ka samu matsala ga idanu malam ma zan shi kwance malam jirani sannu salimu ina ko tuno ka zo ina wuni Allah ya faru kuma ya kai dai gaba ɗaya. Ala tani mu. Bilal tun da nazo na ganka na kwance sai yi wata dare dare ta kama ni ka ban mu can yau kwana uku. Muna kirga eh, muna kirga shi ni dai na kirga abin da na san na kirgo kwaya ɗari hudu da tamanin da biyu. Wallahi har yanzu kuma suna na riga <laughs> ga kuma kamar kwance yake mallam sani. Balle ni ni kwara sittin da hudu ɗaya kawai ka samu. Na samu. Ɗaya ni na tsaya bakin nan. Oh, oh. To balle ni wa wa yi wa wa rahon sinama har yanzu ba gida su ba. Wallahi in za a in za a yi ittifaki in za a jawo tun mutanen farko har zuwa na yanzu a haɗe da duniya wallahi ba mai iya iya jiwa shi Kowa yanzu kuka ji an ci sun iga abin ga gero buhu ya wallahi ya ne mutum guda ya gada ma shi jawo ƙwara dubu shi ɗaya